kamar yadda rahotanni ke nunawa wannan kuna bakin wake ne da dauke da mai. ya shiga burtu zuwa kasuwar buhu da ke cikin garin na gombe a arewacin jihar adamawa da nan take kuma ya tada bam din da ke jikin nashi wanda ya sanadiya a sa rayuka yayin da wasu da dama kuma suka jikata yamma dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto an fakwa shiga waki da kuma waɗanda suka jikata zuwa asibitoci da ke cikin garin kamar da yadda shaidun gani da ido ke cewa. ya tashi A ina ya tashi? a kasuwar buhu. An samu asarar rayuka? An samu asarar rayuka. Eh, yanzu dai gashi ni ma ina asibiti. ana kawo wasu ana sawa cikin asibitin yanzu haza. Kaman an dasa ne ko kuma dai ana tafiya ne aka jefa ko ya lamarin ya kasance. Wani ne ya zo da shi ya tayar yawwa shi ne ya zo da shi ya tayar ga shi yanzu suna shiga da shi asibiti kana jin karan sa kana shigowa da waɗansu. Ana cikin kasuwa ne can wajen kofar shiga daga in ka fito daga mubi za ka shigo ka shigo kasuwa kofar tasha. Wani ya shigo irin wannan kunin baƙin waken ɗin kurun. Da abin da tashi ne aka zo aka gani yaro ƙarami ne ma da wai da himar na mata ya shiga ya zo yi wannan abu. Na to shi kenan kurun sai mun tashi kurun muka ji ƙaran da mu taɓa irin ba sai muka zo a'a me yake faruwa sai aka zo muka hango mutane suna ta gudu ana ta fita eh to su da suka kwanci asibiti akwai asarar rayuka ka ga gawa na ga gawa guda guda hudu da ido na yanzu na hali kuke ciki nan gombe to kasuwan dai an watse kowa ya tafi gida an ce kowa ya shiga gida kowa ya watse kasuwa kan mutane da sun watse ka kawo yanzu rundunar yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da akwai lamarin inda makakakin nan dsp usman abubakar ya buƙaci jama'a da ake kulawa kulliyomin dai muna kan faɗa kuma ba za mu daina faɗa ba mutane su dinga ci gaba da sa ido a mahallansu wajen ibadu wajen kasuwancin su makarantu ko ina duk ina ke mu'amala na yau da kullum kar a gaji kar a yi mantuwa kar a dinga eh, zaman rashin kula din nan bai da amfani kowa ya san halin da muke ciki yanzu nan gwamnatin jihar adama ne ta bakin kwamishinan yada labaran jihar comrade ahmad sajo ta fa tabbatar da wannan hari na kuna bakin waken ko da yake ta ma bata tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. Eh bisa labari da muka samu daga wurin ma'aikatanmu da, da sauran masu kula da lamarin har da ma jami'an tsaro alal hakika yau wasu 'yan kura bakin wake sun kai hari a kasuwan gombe in ka iya sani yau ranar kasuwa ne a gombe kuma ranar juma'a ne yau jam'iran da jama'a ke taruwa ana taruwa a kasuwa ana taruwa don eh, harkar na abin. Kamar mutanen da suka rasa rayuwa. Ah, har yanzu da ana girgiga. Ah, amma ganin dai sun yi nan abin da yake ah, akwai matattara watakila dai an ji can za mu samu ainihin ƙididdiga jami'an tsaro da ma'aikatan ba da agaji na gaggawa suna wurin muna jira su bada bahasi mu dai a gwamnatance abin da muka yi shine muka sa jami'an mu suka tafi asibitocin nan manya guda biyu da specialist da federal medical center eh, muna jira za a ta duk wanda ya jikata muka ce a kawo shi nan kamar yadda muka saba wanda duk irin wannan hari ya rutsa da shi muna masa jinya na kyauta to wannan shine abin da muka ɗauka sannan su jami'an tsaro tattare da jami'an mu na masu ba da eh, agajin gaggawa a sema da ma nema suna nan suna kididdiga zuwa an jima kaɗan alalaki ga za a samu eh, baki alkalamin a san ko mutum nawa ne wannan bai da su. Wannan kuna bakin waken da yanzu haka ya jefa al'umma yankin cikin fargaba inda ku aka watse daga kasuwa ko da yake kawo yanzu babu wata kungiya ta ɗauki alhakin wannan hari na kuna bakin waken to amma yankin gombe na ma cikin ƙananan hukumomi bakwai da a baya ya fada hannun mayakan boko haram kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya